masu kallo barkan ku da warhaka wato malama zindim ne yau na kawo ku sabon labari masu kallo yau zan yi magana akan wata mata ne da mijinta wannan mijin matan nan yana aiki a airport a lagos ita kuma matan kusan dai mu. ba su cika suka yi aure su ci gaba da zuwa da yin gama makaranta ba da na su dinga zuwa aiki ba ita ba ta komai a'a wata rana sai suka canza gari sai suka zo nan kaduna daga kaduna aka mai transfer aka mai da shi lagos da aka mai da shi lagos <laughs> kuma ba kuma san za ku ba kuma san me me abin dariya cikin wannan labarin da nake ba kuma sai na kai muku ƙarshe wato da aka musu transfer da shi Lagos sai ya kira matarsa sai ya mai da ita suka koma baki ɗaya can to daman amare ne ba a yi auren da daɗewa suka tafi ba duk abin da ya faru da su ba ha wata rana irin ta dawo ta zo duba irin surkanta da kannan mijinta haka ta zo ranar rana ɗaya zauna haka ana fira sai ana fira masu zuwa hajji ha sai ana musu sai ta ce ita fa a tamfar in aka ce wato rafin maliya maliya wato ita fa in aka je rafin maliya jirgi kan tsaya a buɗe windo <laughs> ko a dinga jefa sadakar shi cikin ruwa